ta'addan nan da ke zamfara wato wanda suka hada da 'yan matan makarantar nan ko jami'ar gwamnatin tarihin najeriya da ke garin gusau sun kai 43 kuma yanzu sun share watanni biyu babu labarin wani mataki da ake ɗauka wurin kubutar da su ko da yake na tuna kwanan nan babban minista a ma'aikatar tsaro ta najeriya to abakar badaru muhammad ya bayyana cewar suna kwana da wannan lalura suna tashi da ita akan kokarin da ake yi a kubutar da 'yan matan nan amma dai komi ake ciki labarin da muka samu masu tada hankali ne akan akuba da azabtar da eh, 'yan matan nan da 'yan ta'addan nan suka sato su suke yi abin tashin hankali ma shi ne ko da aka sato su wasunsu suna bacci ne a dakunan kwanansu don haka ba da wata sutura ma aka same su aka zo da su ba waɗannan labaran da muka samu sun kuma ƙara haske cewa akwai kuma maza 25 da su ma suna hannun 'yan ta'addan nan cewar ana neman gwamnatin tarayyar najeriya ko mahukuntan tsaro na ƙasa su sako wani dan uwan dan ta'addan da aka kama wanda sun ce idan ba a sako wannan dan uwan nasu ba waɗannan 'yan matan da sauran mutanen nan za su ci gaba da fuskantar a akuba a hannunsu babu kakkaftawa ina mafita kan wannan masifar da ake ciki to faruku eh, yana da kyau da mutane su san cewa wato alika challa yana cikin eh, 'yan ta'adda waɗanda ake jin tsoron kwarai da gaske wanda yake ɗan jihar zamfara ne ɗan ƙaramin hukumar maru ne kuma iyayen shi na nan da ransu a cikin jihar zamfara amma shi yana nan dajin birnin gwari yana ta'addancinsa kuma yana cikin 'yan ta'addan da ake matukar jin tsoronsu saboda rashin sauƙi da azaba da yake nuna ma mutane idan ya kama su waɗannan yaran kamar yadda ka faɗa wato ya kama su ne daga jami'ar gusau ta tarayya a cewarsa wato saboda wani ɗan uwansa wanda ya je ya biya kuɗin aikin hajji bara an ka kama shi kamar yayansa kenan to a kan a saki yayansa shi yasa ya kama waɗannan yaran daga cikinsu akwai waɗanda aka tuhumar cewa 'yan wato eh, jami'ar eh, tarayya ta dutsen mace a jihar katsina eh, su suka hada jimla 'yan mata 43 to abin tashin hankali ne ga duk wani mai hankali a ce akwai yarinya budurwa 'yar jami'a a cikin daji fiye da wata biyu ko da ko me ake bata tana ci komi kyawun wurin matsawar aka ce wanda take hannunsa ba muharraminsa ba ne kuma eh, ɗan ta'adda ne mai ban tsoro to lallai an san cewa tana cikin ukuba da azaba haka kuma iyayenta suna cikin ukuba da azaba to abin da ya fi ban tsoro shine bayanan da muka samu sun nuna cewa wato hukumomi sun san da eh, inda wannan ɗan ta'addar suke kuma sun san da inda 'yan matan nan suke kuma sun san bukatar ɗan ta'addan nan cewa a saki yayansa shi kuma ya saki waɗannan 'yan matan rai 43 na 'yan mata zalla a kan ran mutum guda namiji yana hannun hukuma ban ga dalilin da zai hana hukuma ta yi musanya ta saki wannan mutum a saki 'ya'yan mutane guda 43 ba duk duniya inda aka samu irin wannan eh, 'yan ta'adda suka shiga gaba suka shiga gaban hukuma wato suka mamaye hukuma har suka yi wani abu wanda ya sa suka shiga gaba to hukuma ta kan yi ƙasa a gwiwa ne sai ta dawo ta aji jin kan da take da shi ta aji ka'idojinta domin ta ceci mutanenta to ban san abin da ya sa a najeriya hukumomi sun san bukata wannan dan ta'adda kada mu manta abin da ya faru a shekaru uku da suka wuce inda dogo gide ya je makarantar birni ya wuri ya kama yara ƙanana 'yan mata ya aje su hannunsa ko da aka sako su waɗansu da goyayyaki waɗansu da sabon ciki wasu da tsohon ciki shin ana nufin hukumomin najeriya haka za su bari 'ya'yan talakawa su ma waɗannan 'yan matan sai an sabarta su an ce kullu sai a yi musu walakanci cikin dajin nan ana cin zarafinsu wannan bai isa ashe hukumomi duk wani abu da suke ji su aje duk wata ka'ida a dunguzuma a saurari wannan dan ta'addan domin a karɓo waɗannan yara a yi musanya ba? comrade salim ɗan tata muna da bayani da muka samu ingantacce akan masifa da 'yan matan nan suke fuskanta a hannun 'yan ta'addan nan waɗanda ba su da imani sun shahara wurin zalunci kuma ba su san ko in ba abin da suke so ko suke bukata ba babu abinci ingantacce mai kyau babu gurin kwana mai kyau babu tsabtata wuri babu ma wurin zama na kwarai ga duka da azaba da ake musu kuma babu sutura kwarai shin a wannan yanayi akwai abin da zai gagari hukuma ta yi domin ta kubutar da 'yan matan nan kuma daɗin daɗawa ana da labarin cewa jami'an tsaro da ke waɗannan yankunan na birnin gwari sun san da wannan dabar ta alika amma maimakon a mai da hankali wurin ƙasa sai aka wayi gari aka kai hari a wani ƙauye inda ƙauyawa suna hidimomi na bukin maulidi jirgi mai sarrafa kansa mai zubar da bama-bamai ya halaka sama da mutum ɗari a wannan yankin wannan ba abin tashin hankali ba ne cewa ashe ga daba 'yan ta'adda da ke kusa da inda jami'an tsaro yake wanda bai wuce kilomita biyar zuwa goma a cikin wannan dajin kuma a ce har yanzu 'yan matan nan an kasa kubutar da su ko kuma hallaka 'yan ta'addan nan? na farko dai akwai matakai da yawa wanda hukumomi musamman ma jami'an tsaro ke iya yi a najeriya musamman a wannan bangarorin saboda na farko kamar yadda alhaji mungadi ya faɗa akwai yayan shi kacalla wanda aka ce ta yi biyan kuɗin makka wanda aka kama to shi yasa amerikawa da mutanen birtaniya da faransa sun fi mu basira wasu lokuta a duba lokuta da yawa in akwai kamammu na amerikawa da birtaniya za su iya zama a yarjejeniya yayin da za a duba yawan mutanen da ake kame da su wanda wa'yancan suke sosai a iya saka to ta wannan bangaren akwai yadda za a iya zama wannan yayin ali nan a sake shi saboda wa'annan yaran ba a san abin da za su iya zaman to gobe ba da yaran nan wa'anda matan nan na kama da yaran ministoci ne gwamnoni ne manyan janarori kwamishinonin 'yan sanda 'yan majalisar da tire da wakilai da sauransu na tabbata da sun dawo wannan matakan cikin gaggawa amma da yake yaran talakawa ne yan kobaye kamar irin mu shi yasa ba damu ba amma duk yanda yake abin kunya ne ba ga najeriya kaɗai ba a ta da kungiyoyin turawa waɗanda muke saka hannun yarjejeniya na kare aikin mutane saboda kare yanci da aikin mutane shi ma ya shiga ciki saboda mai idan yaran nan kwanakin da sun kai nan babu sutura babu abinci kuma ga fiyaɗin da ake musu har a cewa ga abin da ake bukata ba a yi ba bai dace ba kuma na biyu abin takaici cin hanci da rashawa duk da cewa zargi na ya yi kamari a aikin tsaro saboda za ka ga wasu lokuta ga cekin point sojoji ko 'yan sanda ko sauran jami'an tsaro sai a ce ga inda mazaunin 'yan ta'adda ko 'yan ga daɗi yake kamar inda na tsarin birnin gwari yake in an ka duba za ka ga mitoci kaɗan ga sojoji amma inda ake ajiye mutanen da an ka kama ba za a dau matakai ba don haka ya kamata a tashi a abin kunya ne a ce arwa yau yaran makarantun gusau da ita katsina ma dutse ma arwa yau suna kame a zo a ce wai jami'an tsaron da an kama horo a depo na sojan kasa eh, air force training ground ga police college da sauransu a ce suna wa'annan wura kuma abin kunya ma da ya fi eh, saurin shine irin gari kamar kaduna nan ne akwai nigerian defense academy armed forces command and staff college runduna ta ɗaya na sojoji tana nan wurin da major general as goc ga air force training ground ga ita kanta police college ga defense industries corporation ga sauransu sai a zo a ce don hakan ya kamata mai bai ma shugaban kasa shawarwari a fannin tsaro manyan asoshin sojojin kasa da na ruwa da na sama babban inspector general da director general na ma'aikatan eh, leke asiri a zo a zanna in akwai bukatan a sake yayan shi ali kacalla ne a saka don a samu ceto wa'annan 'yan matan saboda 'ya'yan mutane ne kuma an dau cikin su wata tara abun kunya ne a kullum muna cikin kuka da awaye saboda ba sai ya rusa da naka yaran ba yaran wa'ansu su ma yaran mu ne mamun sale kana ganin akwai hujja kara gaskata cewa lallai zargin nan da ake waɗansu jami'an tsaro cewa suna da hannu suna cin more wannan ta'addanci domin ana kashe mu raba da 'yan ta'adda da su akwai hujja a karfafa wannan zargin kenan ko? ko shakka babu za a iya karfafa wannan zargi saboda zancin da ake wato yadda ake samun rahotanni kamar yadda ake zargi wato inda 'yan ta'adda suke zaune da wanda suka kama dan taƙi ne tsakanin da inda sojoji suke kuma karuwan ne duk kuɗin da za a kawo har sukan ba da izini a ce kuɗaɗen su wane ne babu wani abu da yake don haka wannan zargi za a iya karfafa shi kuma ma tun 2014 lokacin da aka ɗibi 'yan mata na chibok har zuwa lokacin da aka ɗauki liya sharibu har yanzu akwai waɗannan fa 2014 har zuwa yi akwai 'yan matan da suna hannun mutanen nan ga wanda aka ɗauka wannan na baya bayan na 'yan matan babban university ta gusau na tarayya aka ɗauke su su talatin da wani abu a tuna fa wannan 'ya'yan wani ne ministoci da shugaban kasa ya kaddara idan yarsa ce take cikin wannan tasku yaya zai je. wannan yar wanci yadda shugaban kasa ke san yarsa haka ma talaka yake san yarsa don haka su dinga ayyana cewa wannan yanayi da 'ya'yan mutane suka shiga su kaddara 'ya'yan cikin su ne yaya za su ci wani abin da mama musa shi shine kwanan da mun samu bayanai daga waɗanda suka kukuta ko aka sako daga hannun 'yan ta'adda na wanda suka ba da bayanin cewa lallai hafsoshi ko jami'an tsaro da ke gadi ko ke a checkpoint ko sintiri a wannan yankunan suna da masani akan halin da suke ciki kuma sun san jami'an tsaron nan jami'an tsaron nan sun san 'yan ta'addan nan kuma kudaden da aka ce a kawo in za su wuce 'yan ta'adda jami'an tsaro suna tambaya ina za a je su faɗi cewa ga dabarwa ne za mu je kamar na alikacen nan kuma ana ba da dama a je a wuce shin wannan idan jami'an tsaro suna abin da ya kamata me yasa waɗanda aka sako daga hannun 'yan ta'adda da waɗanda dabbobin na 'yan ta'adda ba a zauna a yi hira da su a samu bayanan sirrin abubuwan da suka suka gano ko kuka sani domin su ɗauki mata kan yaƙar wannan ta'addancin gaskiya abin da ya kamata ba a yin sa yi ne ba a yi amma yadda sojojin najeriya suke da karfi da kuzari da kayan aiki bai kyauta a ce waɗannan tsiraru ba wanda ba samu cikakken horon soja ba ba samu komai ba su gagari askarawan najeriya da aka san su fice ba ma a cikin ƙasa ba har ƙasar waje amma matsala kamar yadda ka ce wato dangantaka ta kud da kud tsakanin askaran najeriya da kuma su waɗannan 'yan ta'adda wannan abin tambaya ne kuma ya kyautu ofishin shugaban ƙasa da ofishin babban mai ba shugaban kasa shawara akan harkokin tsaro su nazari wannan abin abin na fa ba wasa ba ne ba za a ce ba ana ta yaƙi da ta'addanci na shekaru sama da goma har yanzu an kasa cimma karfin abin wannan babban takaici ne kuma bugu da ƙari yaran da aka kama wasu daga ciki suna fama da ciwon siga suna fama da ciwon hawan jini suna bukatar magungunan da su ke sha su rayu amma suna dokar daji yanda hatta tufafin da za su na kirki ba su da shi da kayan bacci aka ɗauke su aka tafi da su can. mun idan A waɗanda suka kubuta hannun 'yan ta'addan nan za su nemi manema labarai su bayyana musu cewa ga halin da ake ciki ga inda aka tsare su ga su waye suka tsare su ga jami'an tsaro da suka san inda aka tsare su ga dabar da suke da komai da komai shi ya za a ce jami'an tsaro waɗanda suke da alhakin sa ido a kan junansu ba su san cewa wannan mugun aiki yana faruwa da hannu ɗansu jami'an tsaro da bargurbi ne da aka ba hakkin kula da dazuka da sintiri ko yaƙi da ta'addanci a kan manyan titunan najeriya ba um, wannan yana cikin abin hirgita faruku domin uh, shaidun ganin da ido sun faɗa cewa uh, ana suna ƙarfafa tuhuma kwarai cewa ma'aikatan tsaro sun san duk abin da ke aukuwa a wannan yanki sun san da zaman 'yan ta'addan nan sun san abin da 'yan ta'adda ke yi domin har idan aka zo kawo kuɗin fansa ana jami'an tsaro suka ga kuɗin ana gaya musu cewa a wuri kaza za a je a kai kuma su bari a wuce kaga kuma sannan ga wurin da ake yin wannan abun ba nisa da inda checkpoint din wato jami'an tsaro yake kaga wannan ya ƙara karfafa wato eh, zargin cewa tabbas ko dai akwai hannunsu ko kuma suna da masaniya in ko suna da masaniya suka kyale kaga ko shakka babu akwai abin da suke morewa da shi cikin wannan lamarin sannan abun ban tsoro na biyu shine wato shaidun gani da ido sun tabbatar cewa yankunan ƙauyukan da ke zagaye da birnin gwari musamman sansanin shi a likacalla duka ma'aikata mutanen ƙauya wanda ke cikin talaka wanda ke cikin waɗannan ƙauyukan wato suna da masaniya da zaman 'yan ta'adda har ma suna ma'amala da su suna kai musu abinci suna kai musu magani da man fetur da duk wani abin da suke bukata su ma 'yan ta'addan suna shigowa garuruwan ana hulɗa da su ana komai haka kuma ana zargin cewa mutanen ƙauyen duk wata hidima da 'yan ta'addan nan ke bukata suke masu har zuwa noma da lebaranci da sauran abubuwan da suke bukata suna biyan kuɗi ana masu mutanen ƙauyen suna masu abinda da ya fi ban tsoro duk bai fi duk da kasancewar wannan ta'addanci da ake yi a dazuzzukan nan in ka zo kan tituna za ka wuce ka ga ma'aikatan tsaro karkaɗe ba kowa da 'yan sanda da civil defense da sojoji duk inda ka wuce inda akwai ma'aikacin tsaro to za ka koga an tsaye da motoci babu kunya babu tsoro ana karɓan kuɗaɗe ga su ga hannu wani lokaci har ana ba masu motoci canji idan suka ba da kuɗi kaga soja ya cika hannu dam da naira da san mai karɓar rabenu yanzu haka suke a hanyoyi kuma shugabanninsu sun kasa yin wani abu sannan shaidun gano da ido sun tabbatar cewa 'yan ta'addan nan da ke cikin daji a shi ƙarƙashin alika challa su suka harbo jirgin saman nan na soja da aka harbo a yankin niger wanda aka kashe sojoji da yawa a cikinsa wanda jami'an soja wato hafsoshin suka je cikin daji suna kumfan baki cewa karyar 'yan ta'addan nan ta ƙare to bata ƙare ba don gashi su ke rike da 'yan matan nan kuma an san inda suke kuma ba a musu komi ba kuma an tabbatar cewa ba su da wasu makamai na a zo a gani tsoro dai ne suka cusa cikin zukatan mutane amma waɗanda suka san halin da suke ciki sun ce ba su mallaki wasu makaman a zo a gani ba wanda za su fi karfin gwamnati to amma kuma ɗan tata waɗannan zarge-zarge da ake taimaka jami'an tsaro ba wannan karo ko wannan shekara ne aka fara su ba shekaru kusan hudu zuwa biyar da suka wuce a wannan yanki na birnin gwarin an taɓa maganar cewa lallai akwai wanda zai je ya kai kudin fansa aka tare shi daga ba aka bashi dama ya wuce domin an san inda za shi ji to me yasa kake ganin tun da akwai wayannan zarge-zargen tun shekaru biyu uku hudu biyar da suka gabata amma ba a ga cewa an datse wannan lalura ba har yanzu wannan masifa tana ci gaba da faruwa na cewa zargin haɗin baki tsakanin jami'an tsaronmu da 'yan ta'adda. a wato a cikin aikin jami'an tsaron da sojojin kasa da na sama da 'yan sanda da na leke asiri da sauransu su kansu ma akwai rashin yarda da juna kuma cin anci da rasha duk da cewa zargi ne ya yi kamari yayin da ogogin da ya kamata a dinga dubi za ka gan wani yaro wanda ke wani wuri na tabbatar da tsaro yana da uban gida a edikwata yayin da idan a sojan kasa na misali in commanding officer ya taba shi yana da wani a edikwatar na sojojin kasa ko na sama ko na 'yan sanda ko na leken asiri za ka ga an goma ko commanding officer ko area commander ko dpo ko kuma local government uh, oc in charge na dss a cewa ah, me yasa kun kai kaza sai an zo an gyara tsarin tsaron kamar yadda muke magana wanda a turanci ake kirawa restructuring saboda kuma akwai daɗewan wa'insu jami'an tsaron a wa'insu wurare wanda bai kamata ba ba abin da ya ce kana jami'in tsaro ko na 'yan sanda ko na sojan kasa ko na sama ko na dss ka yi wurin shekara bakwai ko takwas saboda mai duk da cewa zargi ne ana kawo ma iyayen gida abinda ake cewa turn over return wanda sai an zo ita kanta cin anci da rashawa an yake ta a rundunar 'yan sanda sojojin kasa na sama da sauran idan ba wai aiki ba kuma fiye da akan dubin da an ka saba wanda ake kira supervision an daina yin shi wanda ogana na edukwata ana kawo mishi na miyan ta yi daɗi bai damu da yanda yara ke tafiya da mun san lokutan da muke tasowa wanda zaka gan cikin jami'an tsaron ma akwai yan leke asirin su wanda a lokuta a checking point da road block ko na sojan kasa ko na yan sanda da sauransu za su je suna duba a jufan yara ko kuma dajujjuka ko da an aje wani ganan musgo a kogi an taba irinsa inda kwamishinan yan sanda ke wucewa ya je ya shiga jeji ya gan mopol mopol an aje je wurin dubu dari hudu wanda an zo an kore su daga aiki to a dawo irin tsarin na da wanda su ma za su fifita dubi a aikin tsaro. ma misali na ga hafsan hafsoshin tsaro na najeriya a general christopher musa yana bayyana abin da ya sanya cewa duk da makudan kudin da aka zurara bangaren tsaron najeriya kwalliya ba ta biya kudin sabulu ba me kake ganin ya kasance hujjojin da ya dogara akan shi da ya faɗi haka to gaskiya babban abin da ya bayani lokacin da aka masa hira a wata gidan talabijin mai zaman kanta ya nuna cewa wannan kuɗaɗe fa da ake warewa domin kasafin kuɗi na tsaro a najeriya ba fa sai shekarar ta kare ba ba su adadin kuɗin ba sai dai wani kaso daga ciki ake bayarwa ya nuna cewa kada a manta najeriya ba ta da makami da take kera nan duk abin da za a saya daga waje ake tura kuma wajen nan sai an canja kudin kasar waje dala amurka ko euro ko wani yanayin kudi a kai waje a so makamai alibi shahar tashi ne ko ma menene a so kana a zo da shi najeriya idan ka duba ya isharar cewa wato a dubu biyu da ashirin da uku abin da aka ba kaso a tsaro naira triliyon biyu da ɗari tara a 2023 a wannan kasafin kuɗin an ba da triliyon uku da biliyan biyar. abin da aka ba su kasafin kuɗi amma ya nuna cewa wannan kuɗaɗe duk da aka kamfata ana ganin yawansu. na farko an canja su in mai da shi dala ba wani kuɗi ba ne mai tasiri na biyu ba duka suke zuwa asusun jami'an tsaron nan ba kaso ake ba su daga cikin wannan kasafin kuɗin shekara za ta kare ba a ba su ba kuma bugu da ƙari ya nuna cewa wani abu da ake yi wanda su sojojin ba sa jin daɗi an bar harkar tsaro kurum a hannun sojoji da kuma mayaka ya ce harkar tsaronin ta shafi kowane ɗan ƙasa ya ce amma za ka ga mutanen gari su suke taimaka su kai in ta'addan nan a man fetur abinci magunguna da wiwi ba da shaye-shaye da suke yi mutanen gari suke aika musu ya ce muddin mutanen gari za su dinga irin wannan halaye nan sojoji suna tubka mutanen gari nan suna warwarewa ya ce ba za a taɓa samun kwanciyar hankali ba ya yi jawabi mai ma'ana kuma mai hankali a wato yanda ya nuna cewa lalle wannan abin ya kyauta idan haka ina ga abin da ya dace hukumomi su yi kasafin kuɗin sojoji ya kyauta a basu duk abin da aka tsaga za a basu saboda su yaƙi ta'addancin nan a ceci al'umman najeriya rayukansu da kuma dukiyarsu. gadi wanda magana da janar christopher ya yi tana da muhimmanci bisa ga yadda ake sarrafa kudaden tsaro a najeriya bayan da aka sa su a cikin kasafin kuɗi shin idan ba su samun kuɗaɗen da ya kamata su samu a kan kare kuma bisa ga yawan da ya kamata a basu ya aka yi da aka yi bincike hafsoshin tsaron goodluck ebele jonathan aka bankaɗo taɓargaza da sace-sace na tada hankali sannan kuma duk da makudan biliyan da aka baiwa ah, hafsoshin tsaro na muhammadu buhari shi ma kwalliya bata biya kudin sabulu ba hasali ma sun sauka ana zargin zarcin hanci rashawa game da yaƙi da wannan ta'addancin wato ni dai kam a sani na christopher musa shugaban hafsoshin tsaro na najeriya na yanzu gaskiya ya burge ni faruku saboda can baya shugabannin hafsoshin tsaro kamar suna karɓar karaga na mulki ne su kau da kai ga abin da na gabansu suka yi baka da halin mun san lokacin da wani soja wato kanal ne a jihar borno ya fito ya ce babu kayan aiki wannan faɗin babu kayan aiki da ya yi nan hedikwata da ƙyar ya tsira da mukaminsa nan da na aka cire shi da wannan cewa don me zai ce babu kayan aiki to yanzu christopher musa ya fito ya faɗi gaskiya cewa sojoji suna buƙatar kayan aiki saboda taɓarɓarewar canjin naira yanzu ko nawa jama'a suka ji an basu idan aka canza kuɗin suka koma dala sai ka ga cewa ba wani abin kirki za su saya ba ya ba da misali da yadda aka basu biliyan ɗaya na dala aka ce su sayi jiragen tukano aka sayo jiragen Tukano a naira dala miliyan 600 dan abin da ya rage miliyan 400 kenan ka gani sannan ya koka akan yadda su hukumomi masu kula da kuɗi suke rike kuɗin a tsaro an yi budget kasafin kuɗi an ce a ba ma'aikatan tsaro kaza amma ma'aikatan kuɗi ta rike ta ki bayarwa wannan bincike ya nuna cewa su jami'an ma'aikatan kuɗin ne ke son ba su ba da kuɗin sai an yi kashe mara ba. to amma ai wasu na zargin cewa shin me ya haɗa ma soja da maganar kwangiloli ko so makamai shin ba akwai ma'aikatar tsaro waɗanda ke da tsari na sau kayan yaƙi ba tare da soja ya shiga ya ruwa ya tsaki a wani maganar kwangiloli ba. kada ka manta daga lokacin zamanin jonathan hafsoshin soja na ƙasa suka yi ma wato mai ba shugaban ƙasa shawara har zamanin buhari ma suka yi masa eh, wato tawaye ba su ba da haɗin kan da ya kamata aka maida wato ministocin tsaro su ma kafaɗa guda ana ta yin duk abin da aka ga dama ba da su ba domin ga wannan lokaci eh, hamsuna hamsoshi suna zuwa fada shugaban ƙasa kai tsaye da bukatunsu kuma 'yan kabal na shiga gaba a je wajen shugaban ƙasa a samu biyan bukata yanzu abin da muke jira mu ga an yi da wannan bayani da christopher musa ya bada shine a sa bincike a gaggauta sa bincike su wani ne ke rike kudaden tsaro kuma meye dalilin su ana kashe mutane an ce a bada kudade na tsaro kun ki bayarwa sannan ya binciki jami'an sojojin su ma me suka yi da waɗanda aka basu kuma eh, sami dan idan ba a baiwa sojoji ko hafsoshin tsaro kudaden da ya kamata a basu ai muna ganin idan suka sauka daga aiki irin abubuwan da ya nuna sun mallaka ko suke da shi wasu abubuwan nan ba su boyo ana gani a zahiri shin ina waɗannan abubuwan suke shigo masu in ba kudaden tsaron ne ake wanda da su ba a to kamar yadda muke faɗa ita cin anci da rashawa ta yi kamari a bangarori duk da cewa zargi ne na jami'an tsaron da sojan kasa na ruwa da na sama saboda mulkin da ta gabata na mai girma muhammadu eh, buhari tsohon shugaban kasa mun san makudan kudade wayanda an ka saka na wurin sai makamin yaki kamar su tukano su drone da sauran abubuwan idan yanzu shi shugaban hafshin sojojin kasa da na sama da na ruwa yana wannan maganan wa'inda an ka siya a gwamnatin da ta gabata ina suke kamar su dai a bangaren tsaro mun san dai suna da irin nasu irin dubi da na binciken yadda kudade sun ka tafi wanda sun ka sani amma ba kamar na sauran ma'aikatun ba da sauransu to amma a wannan lokacin abun dubi a nan shine a gwamnatin da ta gabata mun san irin triloli wa'inda an kashe na wurin sayo makamin yaki to shin kenan duk wata gwamnatin da ta zo za a dinga ciran kuɗi ko kasafin kuɗi na sayo sabbin kudaden ah, na sayan kayan an yaki saboda mun san da cewa a kaduna mun san tun alif dari tara da arba'in da takwas akwai wata kamfani na kera bama bindigu da sauran kayan yakin sojoji na sama da na kasa wanda an lokacin sadauna ma an san ana yi da shauransu to a yanzu da muke hama da karancin kudade da sauran abubuwan maimakon a zo a hara da martani na wurin shigowa da su wanda a wasu lokuta sai gwamnati da gwamnati to ya kamata a je a farfado da wannan kamfanin defense industries corporation of nigeria saboda abin takaici ne a ce nigeria wanda dukan afirka take a gadara da ita a ce wai arwa yau sai mun tashi mun je china mun je jamus mun je america wasu lokuta ma a zo a mana barazana na rashin bamu